gaba ɗaya gari ya hargitse yanayin tsaro gaba ɗaya daga nan sai nan babu inda za babu inda za a ce maka yanzu ana tsaro kalau arewacin Najeriya sai dai mai dan dama dama ba shugaban fa namu ya aike yake mulki a ƙasar mu ne arewa mu ne wanda muka fi kowa population mai yawa al'umma amma kuma koma baya akan me fi me yasa ba za mu dunkule mu zama tsintsiya madaurin ki daya domin tinkar tsalle take gaban mu ba shugabanni sun nuna tamkar ba su damu da mu ba a ƙasar nan duk wanda ya fito ya yi magana yau gobe sai ka ji shiru yanzu a biya fari yau duk inda aka ce 24 hours ya yi 48 hours shikenan ka nemi labarin ka rasa akan wani abin kuma ake magana kenan wallahi matukar za mu ci gaba a haka wallahi babu abin da zai gyara arewacin Najeriya ni da kai da ke da ku mu haɗu mu magana da murya ɗaya mu tashi domin mu nuna goyon baya da cewa lallai abin da ake mana ya isa haka dole a sami gyara idan yau ba kai bane ba a hannun waɗannan mutane masu garkuwa da mutane wani naka ne to kada fuka tunanin ka tsira domin duk abin da ya wuce kanka yau to wata ran tunda baka san gobe ba wallahi jama'a sai mun tashi mu mai da hankali wallahi ba zai taba kasancewa a ce mun sami gyara muna kwance kalau ba haka kawai a cigara zai zo mana ba zai yi ba wallahi dole sai mun tashi mun gyara na tabbatar wa'annan matsalolin na tabbata Allah ko na tabbata inda a ce a yankunan a yankunan kudancin kasar nan ake wannan cin kashin wallahi wallahi wallahi tilit shugabanni sun tsawatar wannan abin ya tsaya a haka haba enough is enough arewa muna da population amma kullum sai ƙara kashe garin aiki ana ƙara kashe yankin gaba ɗaya duk wani rashin ci gaba matsalar tsaro matsalar rashin ilimi matsalar jahilci da katutu da rashin kuɗi da dagulewa al'amura gaba ɗaya su ta arzikin arewa noma ne fa da kiwo fa an kashe noma kana noma yanzu a bi ka a kama ka kana noma za a je a maka yankan rago ka noma abun ma a ce sai an sa maka wata ya tamkar zamanin mulkin kama karya to ai ko zamanin mulkin tura mulkin mallaka ma yancin ka kana da yancin kai noma kana da yancin da zaka biya haraji ka rayu cikin aminci da kwanciyar hankali ubangiji Allah ka mana dauki amma jama'a sai mun tashi mun gyara wallahi sai mun nuna shugabanni cewa lalle mu muna kishin namu ko muna kishin kanmu amma ba mu gyara babu da za a wani shugaba ya zo gyara mu tunda yanzu mulkin a hannun mu yake imagine kuma lokacin da za a ce mulki mulkin Najeriya ya koma hannun kudanci matukar za mu kasa gyara kuma wa miki tunanin zai zo ya gyara mana ubangiji Allah mun tuba Allah ka gafarta mana zarban mu bangiji kada kawo mu da laifin wawayen cikin mu Allah ya kare mu da karewarsa Allah ya kawo mana gyara a Najeriya ubangiji duk wanda ya kasance silar wanda zai kawo gyara a Najeriya ubangiji ka bashi mulkin Najeriya ko da a ce mu talakawan